الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العيدين أدرس دميك كراتو لتاب مختصر صحيح البخاري بسنة التجريد الصريح نا بابا مالي زين الدين الزبيدي الله يمسى رحمه yau za mu tashi darasi na ɗari da biyu inda malaci kitabul aidain littafin da yake bayani akan idi guda biyu an ce idi lafazi ne na larabci al'id malamai suka ce abinda ake fi da idi shine abinda yake maimaituwa daga ada ya hudu audan to sai aka yi tasrifi ya koma aid ma'ana abinda yake maimaituwa yake dawowa dukkan shekara to zai bayani a wannan babi game da idi guda biyu na musulmi waɗanda suke biki a ciki suke nuna murna da farin ciki shine idul adha da kuma idul idi na babbar sallah da kuma idi na karamar sallah wanda wannan su ne kadai kamar yadda yadda makaranta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake gaya mutanen Madina hakika Allah ya musanya muku da wanda ya ba alkhairi ya zo ya tada suna biki a Madina sai manzo Allah sa san ce to Allah ya masa 'yan muku da wanda ya ba alkhairi shine idul adha da kuma idul alfitr babi na farko da malamin kula wannan littafi Imam al-Bukhari yace bab al-hirab wa darak yawm al-eid babin da yake bayanin wato nuna bajinta da mashi da kuma garkuwa shine ad-darak garkuwa ranar idi yana daga cikin abin da ake shi shine yin abin da yake na allahu almuba ma'ana yin wasa wanda yake na halas kamar wasa da makami dai ba zai cutar ba kamar shi misali da garkuwa ana jintina shi ana nuna wato nuna isa da shi hadisin da bada ya kawo ya ce na aisha ta radiyallahu anha qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa inni jariyata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo daki na alhali tare da ni akwai yan mata guda biyu jariya yarinya karama ita ake cewa jariya a wacce bata balaga ba ita ake cewa jariya manzo Allah ya shigo ya tada su to ganni yani bi qida'i wa suna yin waƙi suna yin wake da abin da ya faru na tarihi na mutanen madina wani yaƙi da aka yi a wani waje da aka yi wato gagarumin yaƙi tsakanin kabila guda biyu ta larabawa waɗanda ke madina su ne al'aus da kuma al-khazraj sun yaƙi a wannan bigire wato wajen wani wata ganuwa ce ba a nan aka yi wannan yaƙi gagari to sai ake waƙe abin da ya gudana a wajen yaƙi ya zama al'ada ana wakewa ana ambato abin da ya faru na yaƙi a wannan lokaci ya tadda su suna yin wannan wake din babba ja'alal firashi da ya shigo sai ya kwanta akan kwada wa awwala wajha ya juya fuskarsa mana ya kau da kai gaban abin da suke yi yana kallon ban ke wa dakala abubakar sai ga abubakar ya shigo gida fanta harani sai ya mun tsawa mana ya tsawatar mu Wakala ya ce mizmaratu shaitani inda annabi alaihi salatu salam molan shaidan a wajen annabi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana waken da suke yi sai ya kira shi da mizmaratu ash-shaitan ba aka bada alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juya ya kallon bakar sai ya ce da kuma kyale su balan ma mafada da suka kawo da kai suka ci gaba yan matan da abin da suke amma lokacin da abubakar ya kawo da kai bai wato ya daina kallon inda suke ga masu ma sai na tsagule su da hannuna ita jina na aisha na dan taba su na ce ku tafi ku tafi ba ka da cata sai suka gane cewa ina nufin ya isa kuma su zuba ne suka fita wannan hadisi kamar yadda muka gani hadisi ne da yake bayani game da wannan yan mata da suke waƙe a ɗakin da ana shi a ranar yaushe ranar idi a ranar idi to amma takin babu ko me yace al hirab wa darab ya ga hadisi ya yi takin babu da wani ma'anar wani hadisi ne hadisin wadancan mutanen habasha da wani wanda suke ah, nuna bajinta da masu da kuma ah, garkuwa har a filin masallaci har na na isha ta nuna kamar tana son ta gari manzo Allah ya ce kina son ki ga abin da suke ta ce eh sai ya tare ta da gabadarsa ma'ana tattali ko ta bayan gabadarsa tana kallon abin da ake ya tare ta sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya kawo domin ya haɗa abin guda biyu shi imamu zabini allah ya masa rama tun da kaga intisari yake ba sai ka zo hadisan ba amma a babin hadisi ne ya kawo ma'anar hadisi sannan kuma a ƙasa ya kawo wani ma'anar hadisi duk biyu suna nuna mana ma'ana ɗaya cewa ya halatta a allahu almuba a yi wasa irin wadda shari'a ta yadda da shi bata hana ba a ranar to sai dai hadisin a 'yan mata kaga mai abubakar ya ce a mizmaratu shaitan inda nabi ya alisa haka ya ce molin shi na wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi abin da suke yi me suke yi wake irin na ambatan abin da ya gudana a jahiliya irin wake na hikima da ake yi rerawa ana faɗin wani abu da ya faru mutanen da suna yin haka ko in wani abu ya faru sai a waki abin a al'ada a rika yi yan mata suna yi ana tuna wata to amma kaga sai na abubakar ya kira abin da zuwa na duba shi ba amma manzo Allah sai ce da abu wato akwai fa'idoji masu yawa a cikin wannan hadisi a takaicin zamu dauki kaɗan daga cikin fa'idoji abu na farko ne a ranar sallah waɗannan 'yan mata suke suke wannan waken ya nuna ranar sallah rana ce ta nuna farin ciki kuma har ma akan yi abin da bisa al'ada ba koyaushe kamar irin wake da 'yan mata za su yi ga shi har gidan ma'aikin su lasar masu suka shigo suna yi domin nuna murna da wannan ranar yana rana ce ta nuna farin ciki yana ce ranar idi to ana so a ga alamar ne kana murna kana domin shahira ce min da islam alama ce daga alamomin addini kai musulmi ya kamata kai murna da wannan ranar ko ba abinda ake na nuna murna kamar sanya samun tubabi kamar sanya turare kamar zuwa idi kamar ziyara da makamanta wannan wanda ke nuna murna yin abinci na musamman duk wannan yana nuna tana murna da wannan rana idan ranar sallah akan yi murna daga ciki ma akan yi murna da bisa al'ada ba kullum ake yin tabbabar waken da a nan na aisha ta ce wasu yan mata biyu sun shigo gidanta ko ta suna yi har manzan allah sallallahu alaihi ya kaura to abu biyu za ka lura a nan na farko manzan allah sallallahu alaihi da ya shigo mai yayi فاضطجع على الفراش وأول وجهه da ya kwanta shi kuna sai ya mi ya juya fuskar sai kawai abin da ake so ya ce kawai ko ba wanda ba sannan abubakar da ya shigo mai ya ce tsawatarwa kan tahara ya tsawatar mata kuma ya ce molan shaida a gidan annabi manzo Allah bai ce da shi ba ne a ba molan shaida ba shi ne bai ce masa jale su ne kenan kenan dai sunan ba kore shi akwai sabuwa da bisa al'ada ba kullum ake yin su ba inda an yi su kullum sun zama aibi ne to ma ana da sallah aka kyale kamar irin wannan waken wanda yake nuna maka kenan ba komai aka ce ran sallah din ayi ba akwai abin da ake yin ma dai amma ba kullum ake sa shi sai dai rana an yi abuwa ne duba da yanayin murna amma wannan abin da suke yi ba abu ne na mai ba na yabo ma'ana ba za a ce mutum yan matan suna waka kuma ake kusance a ah, abin da suke abu ne mai mai kyau ya nuna abin da ba wai tun ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kai abin da ya nuna kyama gare shi ko kaga abu ne mai kyau ko wani sannan kuma ga abin da sai na maka ya san ya kira misbarat wanda yake nuna maka akwai abin da ake rangon mai ranar sallah amma shi ma din ba komai ba ne. domin a cikin waken da suke ba a ambatan abin da yake ya sama shirya dan da akwai jabar manzon Allah ba zai iya ne sallallahu alaihi wasallam amma dai yan mata su saki murya suna waka ko suna wake a gaban mutane ka ga gaba abu ne wanda za a yaba ko ba ji dije muke Da sannan ba wannan masu masu murya ta ya mu muke so wannan dama duk wanda ya ce yana da alaƙa da addini wannan ya ko shakka babu dan sanin zuciya duk wanda ya ce wannan fiya mu da murya na matan nan masu zaƙin muryar nan duk wanda ya ce wannan yana da alaƙa da addini ya san ƙarya yake wallahi addini bai yarda da wannan ba saboda me akwai fitina a sautin akwai fitina a kayan kiɗan ko ko akwai wanda zai ce ba fitina ce. babu ko kowa ya akwai fitina saboda haka in dai za a yi ai kawai don duniyanci amma ba yi da alaƙa da me kuma duk wanda ya san me yi. Allah baya san abin da yake yi kuma ba hanyar annabi bace sallallahu alaihi wasallam fiyano da makakkiyar murya wai kuma da shi ake yaban ma wai ana ana yabo wai kuma ana yin fiyano to ba yaban zaka ji ko zakin murya ko piano zakin piano wanne ake kuma banda haka kuma kalmomin ma wani lokaci ka tadda su masu hatsari ne a rika ba amma ake su a sarwa sufofi na ubangiji kuma yanzu a haɗa uku nan duk kuma ka ce ba laifi ai ka san mutum ba gaskiya ake faɗa ba san zuciya ne kawai mace ta yi waka ta suke murya tana faɗa wasu kalmomi musamman wanda ya shafi batsa ko kuma misali irin wannan abubuwa abu ne wanda yake haramun da manyan baki capital letters wannan ba wanda zai ja a babin yabo kuma da ake yabon ma'aikinsa a salama eh yabo ya tabbata tun daga shi an yabe shi ta a gaban sallallahu alaihi wasallam amma ba irin wannan yabon ba mata bane masu maƙi murya kuma babu fiyano a ciki ba molo ba ba ba garaya duk wanda zai yi yabo da molo da garaya san ba abin nan ne abin nan eh, ta aikin Yahuda da aka ce lima talbisuna al-haqqa bil batil ko wa taktumuna al-haqqa wannan ilbas al-haqq bil batil ne ah, barna ce aka rufa mata rigar da ake so a yi mata ado da shi a ce mai kyau ne yabo eh amma ba irin wancan ba da muryoyi na mata masu maƙe murya da piano da da katuwar kalangu irin ta coci da kuma kalmomi masu hatsari duk wannan baya bai dace da shari'a ba ya kamata a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kuma wannan waƙen da suke yi ranar idi shin eh, waƙe ne na addini waƙe ne na me al'ada gargajiya kawai dai an kyale su ne saboda ranar amma ba waƙe ne na addini ba so kara ɗauka wannan hujja ce ta yin waƙa gashi ma an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi mata ma suka yi a'a ba waƙa addini suka yi ba al'ada ce kuma ya nuna me kyamarsa ga abin sai mu kiyaye wannan sannan a cikin hadisin akwai riwayar da nana Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wa indi jariyatani min jawaril ansari tughanniyani wa laysata bi mughanniyataini tace manzo Allah ya shigo daki na sallallahu alaihi wasallam ya tada wasu 'yan mata biyu daga mutanen ansar suna waƙe domin dalilin da sa muke ta cewa waƙe waƙe ba waka ba mun san waƙa galibi ta fi karkata zuwa ga waccan waƙe kuma mun san ma'anar wake da hausa ko to nan alghina da aka ce ba ghina ne na irin wannan da mata za su saki murya manyan mata kuma suna ambatan kalmomi na soyayya maza mata waye kaza kaza batsa ko kuma kalmomi wanda suke sun saba wa shari'a ba shi ake magana wannan ba ya cikin lissafi kwata-kwata shi babu shi addini haramun ne haramun ne 'yan mata ne jariya ta ni ƙanana wanda ba su balaga ba su ake wa jariya yarinya ƙarama da larabci sannan kuma sai ta ce walaisa ta bi mugan ba fa aikinsu ba ne kawai al'ada ce an saba a garin sai suka shigo suna yin irin wannan waken da ake na al'ada garin kowa ma watakila ya iya wannan abin tun da ya zama ana yin shi da yawa ma'ana irin yadda ake saba 'yan mata irin waka da take yaduwa a cikinsu ga suna ta yi din eh. Eh, ba gaɗa ba ce wannan waƙe ne dai irin na al'ada da ake yi ake waƙe wani abu da ya faru ko wani abu na kaza misali sai ta ce walaisa ta bai muganne. su fa ba wai masana waƙa suke ba kawai dai dalili yasa suka ranar idi ce suka tuno irin wannan waƙen da ake na al'ada a garin su ma suna yi daga nan za a gane cewa karka ɗauka wasu aka gayyato abin nan masu kiɗan shantu ko masu wane ne su zo su yi a ranar idi a sun yi ne by chance haka irin yadda aka al'ada ta ta tafi akai akan yi kuma ba gayyato su ta yi ba dama suna shigowa gidan sun saba shiga gidan duk wannan yana nuna maka kada mutum ya je ya ya ce ranar sallah ana abin nan kuma ya je gidan abin nan gidan rawa inda ake cuɗanya maza da mata kuma a ce kai kai ya ce a ah, to ba ranar sallah an ce ma a gidan annabawa a'a ba irin waccan bane ba na gidan rawa da ake zuwa musamman aje a haɗu maza da mata kuma a mai dije da mai ayi ta tsiya ba wannan ba ne. a wannan babu shi a musulunci sabo ne in ka je ka san me kai kowa in za ka yi ka yi abin da ka san yawwa hukuncinsa amma dai abin da yake bai saba na al'ada da ake waƙe-waƙe amma can in ka je gidan rawa da gidan waƙa wannan babu shi a musulunci saboda haka akwai rangwame na yin wasa da irin waƙe-waƙen da bai saba wa shari'a ba an gane ku a wannan hadisi shekul islam yake cewa fafil hadisi bayan na hada lam yakun min adati nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi hadisin ya nuna ba al'adar su bane wannan waken amma ana yi ne bisa me in abu ya ratsa kamar ranar sallah haka akan yi amma ba wai abu ne da aka saba yi kullum ba kuma wa nabi sallallahu alaihi wasallam qarra al mu'allilan bi annahu yau maidin da aka da sayyidina Abubakar ya musu tsawa me yace yace huma fa innahu yawm eid yace inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna kowane mutane suna ranar da suke bikin su mu musulmi ga kwanan ranakin bukukuwa ranar idin mu shi yasa aka ce sai ya faɗi dalilin da yasa ya ce a kyale dan dan ranar idi ce to in ba ranar idi bace za a kyale su kai ka fahimci abin nan din ma in ba ranar idi bace ba kullun za a saki baki a yi ta a'a wannan rana ce aka yi musu rangwame a cikinta ya kamata mu gane waɗannan abubuwa saboda haka in za ka yi ji kiɗanka da waƙa ka san me kake ji yawa in ka ji ka san me ka ji wannan mai waƙar abin da soyayyar da kake ji yawa mai matse murya da fiyano da gita da wane ne wane ne in ka ji to ka san wannan dama hukuncin sa gashi kai ka sani ko ba haka ba yawa sai a kula da abin da za a yi din sannan muka ce suna abubakar kuma ya ce mizmaratu shaitan kuma annabi bai ce a'a ba ya kyale wannan sunan molan shaitan an gane ko sannan ba manya ba ne gandama gandaman mata matan aure suka ce za su yi waƙe-waƙe ranar idi yayi yanayin su ma kamar babu kamala a ce manyan mata sai wai a ranar idi za su yi waka wannan 'yan mata ne 'yan ƙanana ba harkar manya ba ce wannan harkar yara ce amma manya ma ai suna holewa su ma su yi abin murna su yi fara ko amma dai ba irin wanda yara suke yi ba su ko ba haka ba sai dai mun lissafo muka ce eh, wani wasanni za a yi ranar idi malam abdulkadir kamar me da me za a yi wasa kenan eh eh gashi an ce 'yan mata ne kanana suke to manya mu ba za mu yi wasa ba ranar idi sun yi to ai mata ce za ta yi waka wuce kuma yana amsa ko koya za a yi sannan da aka ce alghina a nan ba wai ana nufin wacan wakar ba a waƙi ake nufi irin wadda ake rerawa na faɗi wannan ɗazu to saboda haka dai mu guji irin waɗannan abubuwa na zamani wanda yake yana da shagaltarwa ga barin da hana ambatan Allah ma duk wanda ya jarabtu da waƙe-waƙen wannan to za ga gaba zai fifita shi kan sauraron alkur'ani da kuma zikiri da sauransu saboda wannan shaidan yana sake tunzura mutum a kai. za a ga mutum a wayarsa yana da waka soya guda ɗari 500 wake-wake iri-iri duk da na shakiyanci da wa kuma wai shi fa yana ganin aito mai a ciki wannan ya nuna muka mutane ma sun mai da ma abin da yake ma na saban ma ya zama mai. ba wani abin nan a tare da su to saboda haka wannan hadisi kamar yadda muka bayyana an kawo taken babin Imam Bukhari yayi babu al ihrab wa darag yawm al-eid wasa da mashi kaga wadancan ai mashi suka dauka suna nuna bijinta su da kuma garkuwa a filin masallaci kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa nana Aisha kina so ki gani kaga babu laifi na a danyi abin da yake na abin nan wata yawa ranar idi ko ba haka ba to hadisi na babi na gaba yace babul akil yawmul fitri qabla al-khuruj babin da yake bayanin cin a wani abu kafin a fita zuwa sallar idin karamar sallah al-akil yawmul fitri qabla al-khuruj mana ranar karamar sallah an za kafin a fita idi sai a yi me a dan sa wani abu a baki kamar da aka rawaito ma yake sa sallam yakan ci yan dabinai nan hadisin Anas malam ya kawo yace wani ansa radiyallahu anhu hadisin Anas Allah ya kara masa yadda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fita ya je idi na karamar sallah har sai ya ci yan dabinai wa fi riwaya anhu qala ya'kuluhunna witran a wata riwaya daga Anas yace yakan ci su mara uku biyar bakwai ya ci kafin ya fita sallah wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za a fita sallar kamar sallar idi sai a a samu yan dabine a ci kafin a fita sallah to me hikimar da ya sa ma'aikin Allah yake cin sallallahu alaihi wasallam dabinan kafin ya fita kowa malamai sun yi ta kokarin abin nan wasu ka ce a ya fahimta su shine cewa tunda kaga an gama azumi jiya ko yau kuma za a fita sallah kada wani ya dauka ba a cin abinci sai an je idin an dawo tunda an gama azumi yau dare khalas nan waye gari kowa zai ci abincinsa saboda haka ma manzo Allah sa san ya fara ci dan kowa ya ga cewa in an waye gari ranar idi fa za a ci abinci ba sai an je an dawo ba kar ka ɗauka azumin har yanzu ana yi an kammala sosai ya ci inda ne kafin ya ya tafi abdullahi dan abbas imamu tabaran ya rawaito da gare shi radiyallahu anhu al-mu'jam al-kabir da kuma ne ya ce mina sunnati Allah ya khruja hatta ya ta'ama wa yukhrij al fitr ya ce bai dace ba minas sunnati yana daga sunna idan mutum kafin Allah ya kuruja kar ya fita idi hatta ya fa'a sai ya ci wani abu sunna ne sannan ya fitar da zakatu fitar sa, zakar da kai to wannan yake nuna mana daga cikin sunnonin da ake ranar idi karama shine a ci wani abu kafin a fita ba dole sai dabino ba shi yasa yace al-aklu in kaga dama maka ci tuwo ko ka ci waina ko ka ci dabino almuhim ka dace a sa wani abu a bakinka Babu akal yawmin nahar babu ne yake bayani ita kuma babbar sallah in za a fita ba za a ci abinci ba sai an dawo an yi yanka abin da aka yanka a ɗauka daga ciki a soya ko a gasa sai a ci shi ne al'akal yawmin nahar to kuma ci ranar babbar sallah ba kamar karamar sallah ba ne an albara radiyallahu anhu daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda kala yace samitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya khutub ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba faƙala sai ma'aiki ya ce inna awwala ma nabda bihi fi yawmina hadha an nusalli wa an nusalliya lalle farko abin da zamu fara a wannan rana ta mu shine zamu yi sallah thumma narji'u fa nanhar sannan mu koma gida mu yanka mu soke abin sokewar mu faman fa'ala faqad asaba sunnatana wanda yi haka ya dace da sunnar mu ranar babbar sallah haka ake yi abin da za a yi na farko shi ne mai ana zuwa filin idi sai a tada sallah sai a tada sallah ana yin sallah sai a yi huduba ana huduba sai a soke abin sokewa ko a yanka abin yankawa to duk wanda yi wannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad asaba sunnatana ya dace da sunnar mu ya dace da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda kala yace khataban nabi sallallahu alaihi wasallama yawmal adha ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yaman huduba ranar babbar sallah ba'da sala bayan an idar da sallah yaushe ake huduba kenan bayan sallah ba kafin sallah ba idi bayan sallah ake huduba bayan sallah ake huduba fakala sai yace a cikin hudubarsa man salla salatana wanda yi sallah irin wannan sallar tamu wa nasaka nusukana yayyanka irin wannan yanka namu faqad asaba nusuk ya dace da ibada ta yanka wa man nasaka qabla salah wanda yanka dabbarsa kuma kafin ayi sallah fa innahu fa innahu qabla salati wala nusuka lahu ko yayi yankansa kafin sallah saboda haka ba shi da ladan yankan fala nusuka lahu ba shi da me ladan da ake bayarwa na wannan yanka bai da shi saboda me saboda ya saba wa ka'ida sai liman yayi yanka sannan mamu suke yanka saboda haka duk wanda yayi yanka kafin ya zo sallah to be ya saba bai samu ladan da ake samu ba fa kala abu burdata ibnu niyarin sai abu burda ibnu niyar yake cewa khalul bara shi dan uwan mahaifin ah, mahaifiyar bara'u ne wanda ya rawaito mana hadisin albara dan azim sai shi ah, abubur da yake cewa ya rasulullah fa inni nasaktu shati qabla salah yace kash ai ni ko na yanka dabba ta tun kafin fito sallah wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurb domin ni na san cewa na fahimci yau rana ce ta murna ranar da za a ci a sha a ji daɗi saboda haka tun da wani ne yanawa na fara morewa kafin ma fito idi ai tun saba na yanka na yi sammakon yanka a bata ya ce wa habtu an ta kuna shati awwala shatus ba fi baiti kuma ina so wannan dabbar da na yanka ta zama ce farkon dabbar da za a yanka a gidana ita ce ta farko akwai kenan wasu ma ina so a gidana kada wanda ya riga ni a wannan gida ni zan fara yanka a bata shi yasa na yi sammako na yanka ta fa dhabahtu shati wa taghaddaytu qabla an ati as kuma ma da na yanka dabba ta har ma aka min dan rumu na sha abina ma kafin in fito sallah na karya kumallo ta gaddait kafin ma in kala sai ma'aikin Allah ya ce da shi shatuka shatu lahmin to ka ci dai ka ci rumu ka ci yawa soye amma batun lada ko babu tunda baka bi ka'ida ba ka ci dai nama kala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah to fa inna indana aina kan ko ana kan lana jaza'a a gidan ina da wata yar akuya yar karama jaza'a wato anaq ita ce akuya karama wacce bata cika bata wuce wata shida ba karka manta ka'idar akuya sai ta cika me shekara ɗaya za a yanka tinkiya kuma ko rago sai watansa shida to ita akuyar bata cika jaza'a ce watanta shida yar karama to ina da ita sai ya ce a habbu ilayya min shataini kuma wallahi ya ma'aikin Allah wannan ƴan karamar na ma fasan ta fiye da raguna guda biyu tana da wata kima a wajena afa jizi anni in na yanka ta ta isar mun yayi qala na'am yace eh ka je ka yanka walan tajzi an ahdan ahadin ba'daka an ahdin ba'daka amma iya kai aka ba wannan damar daga kai duk wanda yanka ƴan karama irin wannan ba ta yi ba domin a ka'ida ta akuya sai ta cika shekara ake yanka ta kai dai jika an baka dama tunda ka samu matsalar rashin sanin hukuncin saboda haka je ka yanka a wannan hadisi idan mun duba za mu ga yana magana game da al'akulu yawon nahar ko shi wannan da ya kafin ya je sallah ya samu matsala yankansa bai yi ba domin bai kamata ya yanka har ya ci ba sai ya yi mai ya dawo daga idi shi kuma tun ko iya yanka abinsa saboda haka bai yi ba a nan yankan da ya yi ba bisa rashin sani ya yi ko to amma an masa uzuri ba masa uzuri ba saboda ya kamata ya tambaya kafin ya yi mai ya sai ya hukun ya aikata tun da ai ibada ce ibada ba a yi sai an nemi mai shi sa mai ahalari da ce awwalu ma yajibu alal da ce tasiru imani sai ce ma ma'arifatu? ma yuslihu bihi farda fa ainihi da abin da kasan zaka yi na addini wa yas'al al ulama ya tambayi malamai in zai yi abu kada yi daka. ya tambaya ya san me in dai zai wata ibada yana da kyau in zaka yi wata ibada ke zamo ka dan kokarin wato binta idan idan idan idan misali eh, sallar karamar sallah ce ka santo tun daga ganin wata me ya kamata ya har zuwa aje a dawo idi a shari'a in babbar sallah ce in za ka je aikin haji ka tsaya ka yi muraja, to shikenan daga nan gida in zan je aikin haji me ya kamata in fara yi tun daga gida ake fara abin nan ko akwai abin da ya kamata ka yi a gida ka yi wasiya ka rubuta in baka da ba ana bin ka bashi kaza kaza da waye sauransu kana bin wani bashi ka yi abin da ya kamata sannan ka san yadda ake ɗaukar irami ka san wace irin ibada za ka yi tun da aikin haji iri uku ne wani ya bugo min waya wai ya je abokinsa ne yake tambaye shi shi irin mutanenmu masu zuwa makarantar mu nan ne na masallaci wai yake cewa ga wani aboki na Allah bata daga maka ya bugo min wallahi wannan shekara wai yayi umra amma bai san wani aikin haji zai yi ba da ya je aikin haji ya fara je da umra amma shi dai yanzu wai tambaye sai yake wato wannan ya zai aikin hajin ita kamar ya bai sani ba wai bai gane wai bai san wani irin aikin haji zai wallahi kuma ina tsamon wannan ba karin shi na farko kenan ba saboda haka daga can maka aka bugu, ana tambaya gashi yanzu dai da ya ga an je ana umra shi ma yayi amma yanzu kuma to wai ragowar me wani irin ya zai yi aikin hajjin wai nace to ai ya makara ya kamata kafin ya tafi ya kamata ya zauna ya ce ban sani ba a biya masa ko halla tas'alu fa inna menene yace waɗannan mutane suka bada fatawa ɗin Kuntuna, wani mutum ya zo yana cewa ya samu rauni zai wanka ko ba zai ba da mafarki fa inna shifa al'iyya as-su'al ba kwa tuno hadisan da muke karanta a baya duk wannan mun karanta su amma ba ku tuno hadisan maganin rashin sani shine mai. tambaya baka da uzuri kawai yanzu misali mutum yayi abin nan rutse a kai ya yi wanka ya ta waye gare da janaba ya zo yana tambayar ka to ga janaba kuma dole sai na yi wanka kafin in sallah kuma ga rutse a kai na kan ya ya abin nan ya zan yi zan yi wanka da ruwa ya zan yi kaca to ni dai eh, janaba ba dole sai an mata wanka ba kawai je ya zuba ya mutu ka ka kashe mutum yace qataluhu qatalahumullah sun kashe shi saboda kawai mutum ka je ka tambaya addini ba yin shi da ka wallahi mamaki nake kullum ina nanata wannan magana dan mu dai almajirai ne shi yasa tunda ya musa na ar karatun muke ba mu san wani abu daban ba sai mu je normal ne tunda karatu ne duk inda kake son wani abu ka je karanta domin ka sanya abin yake amma kai wai sai ka dauka cewa ai kai ba bukatar sai kai karatu tunda ai kai an haife ka musulmi ji kakannin ka ba ka san wanda ba musulmi saboda haka kawai duk abin da kai musulunci ne in jiwa kawai sai kai abin da ga dama inda za a tambaye ka Allah gafarta malam da kai kaza da Allah karantowa kai ce a ah, ni ban ma iya karatu ba Qur'ani ka gano ko a hadisi ko a wallahi bi ka gano ce wallahi ban gana ko to wani malami ka tambaya wallahi ban tambaya ba to me yasa kai abu kaza kamar yadda kai ha shikenan kawai san zuciya kuma ni ba wannan ne yake ban mamaki ba da kowa jira yake kawai a tashi kiyama Ai masa maraba a ce udkhuluha bi salamin kawai a buɗe muku ba aljanna ya shiga tunda ai a duniya yayi abin da yayi to amma da yayi wani irin abu yayi tukun shi bai auna ba kawai shikenan kai abu yadda kake so ba tambaya ba zuwa makaranta ba karatu duk abin da ga dama ka yi kawai kasuwancinka duk yadda kanka ya zuciyarka ta riya maka kawai kai abinka abin nan duk mu'amalolinka yadda ka ga dama aurenka yadda ka ga dama sakinka yadda ka ga dama tarbiyyar ka yadda ka ga dama mu'amala yadda kuma shikenan duk da wa'annan da ga daman kuma kake so wai a ranar alkiyama kai baka da matsala kai ko kake da matsala kai ko kake da matsala baka je makaranta ba baka tambaya ba kai addini da ka to haka ne ai da ba ba saukan ma da littafi da ba ai koma da annabi kawai a ce je kai tunanin kanka kawai kai abin da kake so dole sai ka karanta dole sai ka tambaya dole sai ka sani gwargwado ba za ka yi abu da ka haka kawai ba saboda haka da ya yi ba a ba shi uziri ba ba a ba shi uzuri ba shi yasa ka sai lam yu'dhar bi jahli li'annahu fil ma'murat fa yajibu an yakuna ala muqtada al-amr duk abin da aka umarce ka aka ce yi kaza dole ka sanya za ka yi shi ko ba haka ba in kai kuma ba yadda aka ce yi ba kuma kana expecting kenan sai a biya ka eh a baka lada mutum ne ce zo ka gina mu wannan ɗakin kaza amma ga yadda nake so da ka zo sai kai wani abin nan ɗin daban ba yadda ya ce ba kuma ka zo ka ce to biya ni ah, kamar ya in biya ka haka na ce ka yi min to ka yi aiki ba yadda shari'a ta ce ba kuma kana fatan a baka lada haka ake yi kuma ka ki zuwa makaranta ka ce ba ka da lokaci amma kana lokacin waya kana lokacin zuwa kasuwa kana lokacin bai hira kana lokacin kallon fim din Hausa kana lokacin jin wakar wannan abin nan wa take suna mai wakar nan kana da lokacin duk wayannan kana zuwa amma lokacin karatu ne Ba ka da shi Ba ka da lokacin karatu amma rago duk kana da lokacin su musamman hira ta bagayar ba dalili wannan kana da lokacin ta zaka tashi kafa da kafa ka je dandali a barin je wajen wane mai hira kuma ko ahalari baka taba sauki ba fa daga bango zuwa ahalari a gaban malami ka biya a matsayin ka na musulmi baligi baka taba biya ahalari ba amma ba za ka je ka karanta ka ce ai karatu ba lokaci amma akwai ragowa abubuwan duk akwai lokaci kuma ƙarya kake ka ce baka kallon fim ko baka kallon abin abin nan abin nan talabijin ko a ce baka kaza ba duk wa'annan su akwai lokacin su ko baka matsa waya awa ɗaya awa biyu duk kana da lokacin wannan duk labarin siyasar duniya ka santa amma baka san karatu ba kuma kana musulmi kuma jira kake ka mutu a yi maka hisabi a ce da kai zo ka shiga aljanna dan kai abin nan ban san ko dan gatan ina bane kai ko an ce maka kai an yafe ma abin da kai ka ga dama kake so shi wallahi dole ka je kai karatu ka tambayi malami in baka yi ba kuma to ka kana da matsala ina sake nanatawa ka je kai karatu baligi musulmi ba karanta ahalari ba baka karanta eh, littafin ibada ba baka ya ake sallah cikakkiya baka san yadda ake kai attajiri ne kana da kuɗi baka san yadda ake zakka a ka'idar shari'a ba ka je umra baka san ba karanta a karanci ga yadda ake ba ka je hajji ba karanta ba ka yi aure ka ma san menene hakkokinka akan matar ba ka san hakkokin mata akan ka ba kana da matsala wallahi Allah ya kare mu saboda haka sai aka ce bai yi ba saboda me ai Allah su ya kamata ka tambaye ya ake kaza kwa tun daga malami tare da kai ai ka tambaya to da bai tambaya aka ce a sai ce to ina yana neman alfarma ga ai wata akuya zai iya yanka aka ce je ka kai dai ka yanka an masa rangwame ne wannan amma ban da kai ba a yadda kowa yi wannan ba malai ce babul khuruj al musalla bi ghairi minbar babin da yake bayanin fita filin sallah musalla inda ake sallah filin idi ba tare da an kafa minbari ba ma'ana ba sai da minbari ake idin ake hudu ba idi ba manzo Allah sa asali na hudu ba idi ba tare da an kafa a ƙasa yake tsayawa ya tsaya ya yi hudu ba shine yake cewa bi ghairi minbar amma an sai barin fa ba komai ba laifi domin ai makasudin hudu ba shine mai isar da sako mun kuma yana taimakawa wajen wasila ne na sauti musamman lokacin babu abin isar da murya ko ba haka ba kuma yanzu a zamanin mutane sun yawa idan liman din ba bi hamun bari ba wani ma ba zai gano shi wani bai ga liman ba kuma ya ci gaba da harkokinsa to amma in yana ganin liman yana yi masa magana kaga at least ya san da shi fa ake ko ba haka ba so akwai hikima na dasa bari in za a yi hudu ba in ba a sanya ba babu laifi in aka sai mimbari kuma ya yi ba laifi shi ba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju yace kana ya kasance yakhruju yana fita yawon fitri a ranar karamar sallah wal adha da babbar sallah ila al musalla ya je filin idi fa awwal shay yabda bihi as-salah in ya je farkon abin da yake farawa shine me ya fara sallah ayi sahu ayi sallah kenan ba a me ba a nafila liman yana zuwa kawai sai a tada sallah thumma yansarif in ya idar da sallah fa yaqumu muqabilan na sai ya tsaya fuskanci mutane aina a kasa tunda ba a faɗi yana hawa bari ba nan ya tsaya a kasa ya fuskanci mutane wannan su julus ala sufufi mutane suna zaune a sahunsu inda suke sahu fa ya yayi musu wa'azi wa yusihim ya musu wasiya wa ya'muruhum ya umarce su duk kaga wayannan siga ne nan faɗakarwa. ya yi musu wa'azi an ce wa'azi shine tunatar da su lahira tunatar da su haƙoƙin da yake su, ya yi musu wasiya da abin da yake wajibi a kansu su sani sannan kuma ya umarce su da abin da yake kyawa abin da yake mummuna ya hane su ya shiga cikin waya amurhum kaga wayan hahun kuma fa in kana yuridu an yaqta bathan qata'a a lokacin idin idan akwai rundunar da za a zaɓa domin a tura ta yaki to a wajen bayan ya yana hudu ba yayi sai ce to kuma wane da wane da wane gobe su yi tanadi su shirya makamansu za su je domin a tura su yaƙi in yana so i tura eh, mayaka sai kuma a wajen ya faɗa aw ya amura bi shay'in amara bihi ko kuma akwai wani abin da yake so ya umarni da shi sai umarni da shi a wajen sun bayan sarif sannan ya kama hanya ya juya ya tafi gida qala abu sa'id abu sa'id yace falam yazal annasu ala zalika mutane ba su gushe ba a wannan tsarin hatta kharajtu ba marwan har wani lokaci da aka yi wani gwamna a madina sunan shi marwan wa amirul madina sarkin madina fi adha aw fitr a wata ranar sallah babba ko karama yayi shakku kenan falamma atainal musalla da muka zo filin idi idha idha minbarun banahu kathir ibn salt sai ko ga mimbarin da kathir ibn salt ya kera an aje mimbarin ana jiran sarki ya zo ya ya hau mimbari fa idza marwan yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalli muna zuwa kuwa sai na ga marwan kawai ya kama shi sarkin ya kama hanya zai hau mimbari kafin ayi sallah fajazabtu bi thawbi sai na kama rigarsa ina ja fajazabani yana jan rigarsa yana kwacewa fartafa'a fa khataba qabla salah kawai ya min barin ya hudu basa kafin ayi sallah fa kuntu lahu sai ce ghayyartum kun fa canja tsari na addini ba haka abin yake ba wallahi ya rantse da Allah fa qala sai sarkin yace ya Abu Sa'id ya kai Abu Sa'id qad dhahaba ma ta'lam lokacin da ka sani yanzu ba shi bane abin da ka sani yanzu ya canja zamaninmu daban naka daban irin ka ce abubuwa ba sun canza yanzu fakultu abu sa'id ya ce ma'alam wallahi khairun mimma la alam ya ce ni dai ban san akwai wani alherin da ban san shi ba abin da da karanta da ma'aikin Allah in dai alheri ne na san shi wannan abin da kai ba alheri ne. fakala sai ya faɗi uzurinsa ya ce ya nasa ya yakunu suna lana ba'da salah ba'da muna yin sallah yanzu ana gama sallah za mu yi hudu ba kowa tsaya zai yi bin mu kaɗai. to gwanda mu rike su yi musu hudu ba dole su ji abin da za mu gaya musu fa ja'altu ha qabla sala shi yasa nake nace to in haka ne ai ba za su tabbata sai an yi sallah ko zan yi hudu bar kafin sallah dole su ji abin da zan gaya musu to ka ji dalilin sa to na hadisi kaga ya kawo mana bayani cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fita filin idi ba tare da me ba an dasa masa minbari amma kuma a zamanin wani sarki cikin sarakuna gashi an kafa mimbari a musalla marwan an kafa mimbari a musalla ga ma sahabin manzo Allah Abu Sa'id tare da sarkin suka tawo filin Idi sannan da kuma yadda manzo Allah sallallahu in ya zo filin Idi farkon abin da ke fara yi sallah sannan kuma yau mutane huduba ga abin da hudubar take kunshe da shi kuma wa'azi ne da wasiya da umarni da hani sannan kuma a wajen yakan yakan in akwai wani sako da za a isar yakan isar da sakon kamar aika runduna da makamantansu kuma ka duba zamanin sahabbai tun a lokacin aka fara samun matsala wani ya kawai shi yana ganin tunda dole sarki ne yana so a ji jawabinsa kawai sai ya canja hukunci to amma kaga Abu Sa'id ai yayi amr bil ma'ruf ko tunda ya jari gasa ya kwace kuma bayan an gama ya ce me haka ya gaya masa uzurinsa ya ce to inda alheri ne ni mu ba haka aka karantar da mu Babu mashi wa rukub ila al-eid babin da yake bayanin tafiya a kasa ko hawa abin hawa zuwa filin idi wa sala qabla al-khutba da yin sallah kafin huduba iya inda ya tsaya kiran ku? wa bi ghairi adhanin wala iqama sannan kuma da yin sallar idi ba tare da kiran sallah ba ba tare da sai an je kawai za ce istawu in liman yanzu kawai sai ce Allahu akbar sai ci gaba da Bari. ba kiran sallah ba iqama a filin a idi عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنهم سود ما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى wannan sahabbai suka ce ba a kasance ba akan yi kiran sallah ba a kiran sallah in an je idin karamar sallah ko idin babbar sallah iya inda malam yayin ko kenan a cikin hadisi amma na farkon fa wa ruku bai faɗi komai a kai ba an gane ko shi kuma asala kamar hutuwa ya gaya mana a sama dama hadisin da ya gabata amma abin da ya kawo a anan shine a lokacin sallar idi babba ko karama ba kiran sallah babu kama. <clears throat> babul khutba ba'da al-eid babin da yake cewa hudu ba ana yin ta ne bayan me bayan sallar idi ya sake nanata can yace was salatu qabla al-khutba yin sallah kafin hudu ba ne yace al-khutbatu ba'da al yin hudu ba bayan sallar idi Ali ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa قال يتي شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم na halarci idi ji abdullahi na abbas a zamanin sai na abubakar da umar da usman allah ya kara musu yadda fa kullum kanu yusalluna qabla al-khutba duk sukan yi sallah kafin su yi ba. kaga sai a wancan zamanin abu sa'id ne a lokacin wannan sarki marwan aka wannan sarkin kawai ya fara ba kafin sallah ba fadlul amali fi ayyamit tashriq babin da yake bayanin falala aiki a kwanakin at-tashriq shine kwanakin zaman mina ayyamut tashriq 11 12 13 wa anhu daga abdullahi da abbas Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal amalu fi ayyamin babu wani aiki a cikin wasu kwanaki afdalu minha fi hadha al-ashr da yafi falala fiye da yin ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja Kalu walal jihad sai ce ya maki Allah ko jihadi ma Kala walal jihad ce ko jihadi ma illa rajulun kharaja yukhatir bi nafsi sai mutumin da ifita ya sadaukar da ransa dan kare addinin Allah wa malihi ya bada dukiyarsa dan kare addinin Allah falam yarja bi shay kuma duk bai dawo gida ba da komai laran wala dukiyar to shi kan wannan ai falalarsa ba ƙarama ba ce da wuya iya riskarta ka duba babin me ce babu hudu al'amal fi ayyamin tashrik falala aiki a kwanakin ayyamu a tashrik hadisin da ya kafa kwanakin da suke magana hadisin da ke magana akan kwanaki goma na farkon zulhijja to yayi haka dalilin da ya sa ya haka saboda su ma ayyamu tashrik ɗin kwanaki ne masu falala wanda suke biye da waɗannan kwanaki goma kwanaki goma da farkon zulhijja su waɗannan kwanaki uku suna da falala mai yawa kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah ayyamu akli wa shurbin wa <clears throat> lillah kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah suna da falala mutum yawaita ayyukan alkhairi a ciki ana idi kuma ana mai ayyukan lada ba wai an ce ma idi kawai holewa da ci da sha da bacci bane da da ci da sha da zikiri da me da salati da me da nafilfili da ayyukan alkhairi ciyarwa duk aikin alheri ana ya kwanaki domin ai kwanaki ne da ake samun ladan ayyuka don karka fahimci cewa kawai kwanaki ne na a holi an ce hole ya mutu sai ya ɗauka kawai kwanta ita bacci an yafe masa a'a ba haka ake nufi ba ana nufin za a ci abinci za a sha abin sha za a yi murna za a je ziyara kuma za a yi aikin alkhairi na filfili zikiri waye da sauransu shi yasa babin da ya biyo baya take sai ya ce babu takbiri ayyama minan wa iza gada ila arafa babin da yake bayanin kabarbari a kwanakin zaman mina kaga kenan ashe an zauna ayyamu tashrik me ake yi kabarbari da kuma ayyukan alkhairi mana ayyuka na neman lada zikiri da makamantansu sannan kuma kar manta zikirin nan ana fara tun lokacin da za a tafi ina arafa sannan a gangaro ana ta talbiya ana ambatan Allah an ansi radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi wasu ila ni talbiya aka tambaye shi game da talbiya aka tambaye shi game da me talbiya yaya batun talbiya a waɗannan kwanaki ai mun gane talbiya ko malam Muhammadu ka tana talbiya ai ko ita ce ka manta dan adam yana da mantuwa kwarai daga shi walu muhammad gashi nan ya manta talbiya alhaji awala tana masa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd <laughs> to ga mallan kana burbushi ya akai da yi magana bana biye talbiya ko ba ita bace labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika ita ce talbiya innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak talbiya da ake an dauki ihrami har kuma a abin nan a baro mina ana yi to shine talbiya kaga wannan yake nuna maka mantuwar gaskiya ta yi yawa sosai mantuwar ta yawa da yawa ban sani ba ko ya kamata mu fara neman maganin mantuwa gaskiya gaskiya mantuwa ce yawa ana mantawa sosai kuma alhamdulillah kaga duk musamman wanda suke nan suna zuwa karatu kusan da yawa amma kuma ana mantawa da yawa ana mantawa da yawa aka tambayi Abdul Anas dan Malik kaifa kuntum tasna'una ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuke yi da annabi sallallahu alaihi wasallama kala sai yace kana yulabbi almulabbi wala wala yunkaru alaihi mai cewa labbaika yana yi ba wanda yake cewa dan me wa yukabbirul mukabbir mai kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd fala yunkar alaihi shi ma ba wanda yake masa eh, inkari ma'ana akan hada talbiya da kabbara duk a waɗannan tafiyar duk ana talbiya ana zikiri ana kabbarori haka suke yi to wannan ya nuna mana a waɗannan kwanaki za a yi ta kabarbari kuma za a yi ta mai ambatan Allah domin kwanaki ne na idi da na murna da kuma eh, yin zikiri babun nahar wadda bil musalla yawm nahar babin da yake bayani game da soke abin sokewa da yanka abin yankawa a filin idi ranar babbar sallah an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi ibn umar Allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu ma'aikin Allah yana soke a bar sokewarsa aw yadhbau ko na yanka a yankarsa bil musalla a filin idi in za a je idi zai je da me da dabbarsa in an gama sallah kuma sai ya me sai yanka domin kowa ya gani cewa liman ya yanka shi ma ya je yanka nashi ko shugaba ya yanka shi ma ya je yanka nashi kamar yadda makaranta hadisin baya ba a yanka sai liman yayi nasa yankan to manzo Allah yakan je sallallahu alaihi wasallam filin idi da abin yankansa ya yanka don kowa ya gani bab man khalafa tariqa idza raja yawm al-eid babin da yake cewa in zaka dawo daga idi ka canja hanya saboda haka yace man khalafa tariqa wanda ya canja hanya ka je ta wannan hanyar dama in zaka dawo ka dawo ta waccan hanyar ɗayar an jabir bin abdullah radiyallahu anhu daga jabir bin abdullah Allah ya kara masa yadda kala yace kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan kasance ranar idi khalafa tariqa yakan canja hanya وحديث عائشة رضي الله Amril Habasha أمر الحبشة تقدم حديثنا Aisha ya gabata a baya game da waɗannan mutanen Habasha masu wasa da mai mashi da garkuwa wazada fi hadhihi riwaya anan ya kara fa zajarahum Umar da Umar yazo ya ga suna wannan bajintar da rawa a masallaci sai ya tsawatar musu ya kai a masallacin za ku yi fa a nabi sallallahu alaihi da'ahum sai ya kyale su ai ranar idi ce amnan bani arfida ku yi abinku cikin aminci ya ku bani arfida aka ce bani arfida ana nufin 'ya'yan habasha ko kuma bayi ne asalinsu sai aka aka ce ko aka ce alfida ana nufin kuyangi 'ya'yan kuyangi ko kuma ana nufin kabilar su habasha ɗin to wannan ya nuna cewa daga sunna shine ranar idi in za ka dawo daga filin idi ka canja hanya Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala muna tawassali gare shi da sunayensa kyawawa da su mu zama ya daukaka ya mu aminci da zaman lafiya a kasar mu Allah ya sanya mana albarka cikin damunar mu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum ya kamata ɗalibai a rika muraja dan Allah a rika muraja a rika sauraron karatu ah, ana yin karatu don karatu amma baya zama ana yawan manta kuma maganin mantuwa ba wani abu bane bita ne bita in dai kana so karatu ya zauna dole ka yi masa bita ka yi muraja amma ba muraja ba zai zauna kan abubuwa